Al'ummar ƙauyen Yalwan Zangam a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa na cikin fargaba da tashin hankali bayan 'yan bindiga sun shiga ƙauyen a daren ranar Talata suka hallaka maza da mata da ma yara ƙanana. Ƙauyen Yalwan Zangam da ke bayan jami'ar tarayya ta Jos kimanin kilomita biyu ne daga cikin birnin Jos. Shugaban raya al'ummar Anaguta Sande Bunu ya ce sun kirga gawarwaki talatin da ɗaya wasu kuma na kwance a asibiti ana musu jinyar raunuka da suka ji. Muna da talatin da ɗaya. Waɗanda aka kashe? Eh wanda aka kashe. su. Waɗanda sun ji rawani ban iya na samu namban su ba bada ma su na a platawar Wani yanayi mutanen suke ciki? Gaskiya suna cikin yanayin fargaba da kuma rashin tabbas domin da da na bar gurin babu isasshen yan tsaro a gurin. Bayan aukuwar lamarin ne rikici ya nemi shigowa cikin garin Jos inda aka samu yamutsi da ya sa gwamnati ta sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Masu ruwa da tsakiya jihar Plateau na kan bayyana hanyoyin samar da dawamamman zaman lafiya a jihar. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Mu'azu Muhammadu ya shawarci gwamnati ne da ta ba jami'an tsaro na'urori irin na zamani wanda za su iya tunkarar duk wani rashin tsaro. Ita gwamnati ta yi kokarin samo kayan aiki ma jami'an tsaro. A 'yan jami'an tsaro suka samu kayan aiki ba mai iya gwada su. Gwamnati kuma sai ta yi horo yayin da aka yi barna. hukunci kuma ya kasance mai karfi wanda wani zai bashi tsoro gobe ba zai maimaita ba. Shi kuwa kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce lamarin tsaro haƙƙi ne na kowa amma 'yan majalisu na da gagarumin rawan da za su taka. Batun tsaro din nan ba na gwamnati ne kawai ba. al'ummai ma suna da haki gwamnati tana da haki wani hakin ma yan eh, wamu da suke majalisar tarayya su ne suke da alhakin eh, yin doka domin a canza kundin tsarin mulkin najeriya domin ta ba gwamnoni hurumin ba da oda ma waɗanda suke mayan tsaro idan abu ya taso kamar haka za a ce mutum shine chief security officer na state amma ba shi ba shi da ikon da zai ce ma ko ɗan agaji ma ya je dauki mataki in abu ya taso haka. Shugaban ƙaramar hukumar Jasta Arewa Alhaji Shehu Bala Usman ya yi kira wa jama'a ne da su kai zuciya nesa. Ita je zaman lafiyar nan ba a sai da ita a da ni da ke da kuma kowa da kowa su ne za su dasa zauna lafiya ni dai ina da kiran mutane a zauna lafiya kuma sa'an nan jama'a su ba jami'an tsaro cikakken haɗin kai domin su yi aikin su kuma su tabbatar da cewa sun bi doka domin duk wanda ya taka doka wannan lokaci fa ba za mu bar shi ba za mu tabbatar da cewa hukunci ta ta wanzu a gare shi saboda haka kira na ga jama'a shine a yi hakuri a bi doka kuma a wa gwamnati ido akan wa'anda suka yi wannan ta'asa a ga abubuwan da za a yi musu A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Filato ta ce jami'an tsaro sun cafke mutane goma da suke zargi da kisan mutanen. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.